Kamar yadda na yi bayani a farko, Bitcoin was born in 2009 by someone called Satoshi Nakamoto. So zuwan Bitcoin kuma ta sanadiyan Bitcoin ne muka san blockchain technology kuma muka san cryptocurrency. So kafin zuwan Bitcoin, kamar yadda na ce babu wani abu da ake kira cryptocurrency. amma kafin zuwan Bitcoin akwai digital currency. Me yasa aka kira shi digital currency wannan kuma aka kira shi cryptocurrency? Me bambancin cryptocurrency da digital currency? So Bitcoin shi karan kanshi sabo ne cryptocurrency ɗin amma technology ɗin da ya yi amfani da shi ba sababbi ba ne. Wasu abu, wasu technology ne wanda dama can akwai su. amma ba a taɓa samun wanda ya ɗauko wa'innan technology ɗin ya haɗa su suka ba da wani abu mai ma'ana ba sai a kan shi wannan wanda ya ƙirƙiro bitcoin wato satoshi na komoto so wannan wani irin technology ne na farko akwai abu technology da ake kira cryptography cryptography wani fil ne a computer science daɗaɗɗen fil a computer science wanda ake amfani da shi wajen ba information security wajen securing in information so hanya ce da ake scoring in data ko information a computer science a field in computer science so technology na biyu da bitcoin ya amfani da shi shine distributed ledger technology so wayannan technology din guda biyu ba a taɓa samun wanda ya ɗauko su ya haɗa su suka ba da wani abu mai ma'ana ba sai shi wannan satoshi na komoto kamar yadda na ce dama can akwai su shi dai bitcoin sabo ne sai a 2000 na aka girgire shi amma technologies ɗin da bitcoin ya amfani da su ba sababbi ba ne ma'ana cryptography da kuma distributed ledger technology so menene cryptography cryptography shi ita dai wa kalmar crypto crypto kamar ɓoye wani abu hidden kai hidden ɗin wani abu ka juya yadda shi ya zama na yadda mutane ba za su gane ba. Misali kamar a cryptography akwai hanyar da ake ɓoye bayani in kana so ka tura ma, in kana so ka tura ma wani saƙo amma ba ka son wani third party ya gane. Ma'ana saurayi ne yana so ya tura ma budurwar shi saƙo amma bai son iyayenta su iya karanta saƙon nan. So zai iya akwai abu da ake ce ma encryption. Zai iya encrypting ɗin wannan saƙon da yake so ya tura encryption shine kai amfani da hanyar cryptography wajen ɓoye wani bayani yadda duk wanda ya ci karo da wannan bayanin ba zai iya karantawa ba sai in yana da makullin da zai iya buɗe wannan bayanin so a uh, cryptography ana kiran shi encryption so in ka ɓoye wannan bayanin ka juyar da shi ya zama na yadda wani ba zai iya karantawa ba amma shi wanda kake so ya karanta misali saurayi ne yana so ya tura ma budurwar shi cewa I love you amma bai son kowa ya gane sai ya rubuta shi yadda kowa ba zai gane ba ita sai ya ba ta kiɗin ita in ta yi amfani da kiɗin za ta iya abin da ake cin shi kuma decryption so akwai encryption akwai decryption encryption za ka sirrinta bayanin shi kuma decryption za a dawo da bayanin yadda yake za a dawo da bayanin ya dawo plain text kenan so akwai encryption akwai decryption akwai plain plain text so misali kamar yadda na ce saurayin ne zai tura ma budurwashi i love you so akwai abin da ake ce ma akwai yanayin yadda ake ɓoye bayani ana kiran shi caesar cipher za a encrypting ɗin labari misali duk kalmar da ka zo za ka faɗe ta sai ka ƙara ta da kalmar da take gabanta misali l instead of a rubuta l sai rubuta m instead of a rubuta o ma'ana zan yi spelling din love kenan so amma ni wajen rubuta l sai in kara ma'ana sai in ce l plus 1 zai zama m kenan l m kenan sai o fa sai p v me na gaban b sai in sa ta me na gaban e shi ma sai in sa misali ef ko sai in sa shi so wayannan kalmomin wayannan kalmomin instead of in rubuta love na rubuta mpwf so kaga duk wanda aka tura mu aka rubuta ma mpwe ba ma za su a bakin ba za su furtu ba ba za ka iya furtawa ba mpwf ba su ba da ma minin ba a baki balle kuma har a karantuwa masu karantu so amma shi wanda zaka tura mawa zaka ce mai to wannan fa key ɗin is one ma'ana ya san cewa ka ƙara leta one one leta ne a gaban wannan so in zo zai yi decrypting sai shi kuma ya ringa moving backward wajen m sai ya mai shi mini wace leta ce a bayan m sai in ce l wajen o wace I mean wajen p wace leta ce a bayan p sai ya ce o wajen v wace leta ce a ba wajen w wace leta ce a bayan w sai ce v f wace leta ce a bayan f sai ce e shikenan ya fitar mai da lov din shi so wannan ana kiran shi encryption cryptography kenan so wannan the most simplest cryptography kenan sannan kuma nan an ce key is plus one wani lokacin wani ya zo zai ce key is seven, ma'ana in na ce l to sai na kirgo leta leta guda bakwai sannan zan tsaya mana l m n o p q r s so l nan ta koma s kenan so haka haka o shi ma yanzu zaka kira shi p q r s t u v sannan ya tsaya so haka haka wani ya zo ma zai iya cewa key din shi is plus 17 as far as wanda kake so ka tura ma sakon ya san key shi shikenan zai iya decrypting din shi backward so kamar yadda wanda ana kiran shi caesar cipher caesar cipher kuma is the most simplest cryptography so akwai hanyoyi daban-daban akwai virginia cipher wanda kai ne zaka zaɓi wata kalma a zuciyarka in ka zaɓi kalma a zuciyarka ita ce za ta zama key ɗin da zaka yi encrypting ɗin wa'innan rubutun so wanda kuma ba wanda zai isa ya san wace kalma ce ka zaba balle har ya iya decrypting na wannan caesar cipher wanda ake using ɗin leta na gabanta ta zama shine abin nan kowa wanda suka san abin za su iya decrypting ɗin shi amma akwai method da yawa wanda ba za a iya decrypting ba ɗaya daga cikinsu shine wanda shi mai bitcoin ne amfani da shi wajen creating ɗin wannan bitcoin ɗin so a takaice abin da nake so in faɗa a nan shine abubuwa guda biyu mai Bitcoin ya amfani da su. Na farko akwai cryptography, na biyu akwai distributed ledger technology. Distributed ledger technology shine kuma kaman database ne a computer za a distributing din shi ya zama kowa yana da equal information. Yadda nake da information akan wani abu a cikin akan na haka kowa yake da shi iri ɗaya. Sannan ba wanda zai iya canzawa ba tare da wani ya sani ba. so a takaice dai bitcoin ya yi amfani da abubuwa guda biyu wanda su ne suka haɗu suka ba da blockchain technology na farko akwai cryptography na biyu akwai distributed ledger technology so ta yaya ake ƙirƙiran wayannan cryptocurrency din so cryptocurrency sun kasu kashi biyu ainihin dai cryptocurrency da aka fara yi shine bitcoin so bitcoin shine ainihin cryptocurrency duk wani kuma cryptocurrency din da ba bitcoin ba ana kiran shi altcoin ma'ana alternative coin to bitcoin kenan alternative alt alt altcoin so duk wani cryptocurrency din da ba bitcoin ba ana kiran shi altcoin ma'ana alternative coin kenan so akwai bitcoin akwai altcoin altcoin su ne duk wani cryptocurrency wanda ba bitcoin ba wanda a yanzu muna da kusan sama da dubu bakwai duk su ne wanda ake ce ma altcoin so te ake kirkiran cryptocurrency so a harkar computer akwai abin da ake ce ma akwai software da ake ce ma open source abin da ake nufi da open source za ka yi creating ɗin wani software ne ko kuma wani program amma za ka bar shi in a public domain abin da ake nufi da ne public domain inda kowa zai iya accessing din wannan zai iya accessing din ainihin source code ma'ana ainihin code din da aka kirkiro wannan software kowa zai iya gani zai iya editing zai iya modifying so wannan ana kiran shi da open source open source ma'ana it's free for anyone to copy and modify so ainihin code ɗin da aka creating ɗin bitcoin is an open source code so that means it is free for anyone to copy and modify kowa zai iya copying ɗin shi yanzu haka in kana son naka source code ɗin bitcoin ɗin za ka iya samu zan iya faɗa ma inda za ka same shi za ka samo shi ko kuma za ka iya magana ma in kana so zan iya samo ma. In ka iya programming za ka yi editing ka ƙara naka inda za ka ƙara inda aka sa Bitcoin kai kuma ka cire ka mai shi your name coin. In sunanka Aminu ka mai shi Amin coin. In sunanka Ibrahim ka mai shi Ibro coin. In ka Jamila ki mai shi Jamil coin da sauransu. Kuma aya. sake shi ya tafi so sanadiyan wannan bitcoin da ya kasance is an open source shi ya ba da daman aka samu cryptocurrency da yawa irin su litecoin ethereum dogecoin ga dai da yawa kusan dubu bakwai ne ko sama da dubu bakwai so banda wannan kuma za ka iya zuwa ka ƙirƙiri naka ta hanyar wasu platform da it is very easy to create ba ma kai ba ma za ka yi amfani da code ba. So wannan software forking ana kiran shi software forking ma'ana ka je ka yi amfani da ainihin source code ɗin wani cryptocurrency ka yi modifying ka samar da naka ana kiran shi forking ne software forking. Amma akwai platform ɗin da za ka iya zuwa kai ba tare da ka yi amfani da code ba. In za ka yi forking ɗin software sai ka je ka ɗauko ainihin source code ɗin, ainihin programming code ɗin sai ka ɗauko shi sai za ka yi editing. So wannan sai kana da knowledge na programming. Misali kamar Bitcoin an yi amfani da wani programming language ne da ake kira C++. So dole sai wanda yake da knowledge na C++ zai iya editing ɗin Bitcoin. har ya ƙirƙiri nashi kamar Litecoin daga Bitcoin ne. Ainihin software ɗin Bitcoin ne aka ɗauko aka yi cire abin da za a cire aka yi modifying ya zama Litecoin. Akwai kuma Bitcoin Cash. So in baka da knowledge na programming akwai hanyoyi daban-daban da akwai platform daban-daban da mutum zai iya zuwa ya creating ɗin nashi. Misali kamar akwai Crypto Life, akwai Coin Creator, akwai wallet builder duk za ka iya shiga wayannan platform ɗin ka creating ɗin naka coin ɗin. Za su baka dama ne kawai ka sa sunan da kake so, me sunan coin ɗinka, guda nawa kake so kai creating. Saboda duk wayannan abubuwan kai da kake so kai creating kai ne za ka specifying me sunan coin ɗinka, guda nawa kake so kai creating. Sannan is it going to be mintable or calf abin da ake nufi da mintable ma'ana za a ringa creating ɗin coin ɗin ne akai akai ko ko capping ɗinsa za a yi kamar bitcoin is capped cap cap ma'ana an riga an ƙididdiga iyakan bitcoin ɗin da za su existing gaba ɗaya a duniya daga su ba za a ƙara samun wasu ba sai dai wa'annan su ci gaba da circulated so they are capped ma'ana 20 is all there will only be 21 million bitcoin ever in this world amma ethereum is mintable mintable coin ne me ake nufi da mintable duk bayan shekara ana ƙara ƙirƙiro wani ethereum ɗin bayan shekara ana ƙirƙana mintin ɗin wasu a sake su so akwai coins in da they are mintable akwai kuma coins in da they are capped